Kwanaki kimanin 98 ne aka shafe ana tafka muhawara a tsakanin ɗaruruwan wakilan ƙungiyoyi da na jam'iyyun siyasa da nufin zakulo matsalolin da suka dabaibaye al'amura a wancan lokaci a matsayin wani matakin share fagen ɗora jamhuriyar Nijar a kan turbar demokuraɗiyya. Saboda haka shekaru talatin bayan wannan zama aka shirya taro domin bitar shawarwarin da aka tsayar. Shugaban jam'iyyar PNA al'umma Sanusi Tambari Jaku na daga cikin waɗanda suka taka rawa a taron na 1991. Duk ɗan ƙasa ɗaya ne, kaga wannan Conference National ta kawo ka takara ka zan shugaban ƙasa, ka e kai takara ka zan deputy, ka e kai takara ka zan conseil, ka e kai takara ka zan duk abin da kake so. Ita Conference National ita ce ta ɗauki 'yan Niger ana ce musu talakawa ta maida su citoyen 'yan ƙasa waɗanda ke da incin kansu suna da incin kasarsu. Liberté d'expression ou de parole, liberté de presse. Yau cikin niger ba ka rasa jarida 20 na rubutu, ba ka rasa rediyo masu zaman kansu 20. Conference National ita ta kawo ta ba da inci wanda yake so ya yi talabijin kinshi. Taron muhawarar ya kasance tamkar wani juyin juya halin da ya karɓe madafun iko daga hannun sojojin da suka shafe shekaru goma sha shida a kan karaga. La'akari da ƙarfin guguwar da ta taso a 1991 ya sa shugaban ƙasa Janar Ali Shebu ba da kai ba tare da wata wata ba. Ɗaya daga cikin wakilan ƙungiyar ɗalibai Nuhu Muhammadu Arzika na tunada da abubuwa suka wakana. to nan ne ai alishar bai ba mutane mamaki da ya ɗauki magana ya kwatanta yan ƙasa sun ci ga abin da suke so hmm. a matsayin shi na ɗan kasa shugaba kuma yanzu saboda bai son fitina bai son wani ai ta wani yace ya bada da haɗin kai a zo a yi conference kuma ya san conference ma mutane yana da sani masani cewa akwai su da niyya in aka zo za a ɗaukar matakai a ce an rage mashi ƙarfi an sa kuma gwamnati ƙwarya an ɗauki matakai da wanda ga sunan amma duk da haka na yaya. matasa na fatan samun darasi daga abubuwan da suka faru a yayin taron na conference national dalili kenan suka hallara a wurin wannan zaman bita kamar yadda wani matashi muhammad sidi ya bayyana min matsalolin da ake eh, gani a lokacin akwai sauran da yawa wanda hayo ana suna gaba gare mu don ya kamata a zamna akwai matsala eh, kiwon lafiya akwai matsala eh, ilimi akwai matsala tsaro akwai matsaloli da yawa wanda ya kamata a zamna a wata sabuwar conference kuma a zaman kasa domin a san ina za mu ta wace alƙibla za mu ba ƙasar mu tare da mu wannan matasa shekara talatin baya babu su cikin conference national. Muhawarar ƙasa wato conference national ta kasance wata garkuwar da ta baiwa 'yan ƙasa sukunin morar 'yancin faɗin albarkacin baki abin da yasa ake kiranta babban gwadabe. kuma dukkan shugabannin da suka mulki Nijar daga watan Nuwamba 1991 kawo yau sun bi ta nan. Sule mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.